Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci shida ashirin da kuma 31. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyare ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar uku ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Kafin mu ji abin da muke tafe da shi, Yusuf ba mu kanan labarai. To Hadiza gwamnatin kasar Mali ta ce an kashe sojoji hamsin da uku da kuma fara hula guda ɗaya. a kasar kuma afghanistan an samu fashewar wata nakiya wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane tara haka kuma idan muka leka nan kasar amurka za a ji jami'an kwana-kwana na ci gaba da kokarin shawo kan wannan wutar wanda take wutar daji da ke ta ci a jihar california to kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar kwadugon Najeriya na ci gaba da tattaunawa a kan sabon tsarin biyan albashi na dubu talatin. Sannan kuma inda hali kai tsaye za mu haɗa ku da abokiyar aikinmu wato Madina mai shanu da ke wurin taron wata kungiyar 'yan arewacin Najeriya na shekara-shekara a nan Amurka. sannan kuma za ku ji martanin da 'yan ƙasar kamaru ke maidawa biyo bayan takunkumin da amurka ta sanya wa ƙasar. Baya ka kuma za ku ji shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba ya shirya zai kuma gabatar. Amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Gwamnatin kasar Mali ta ce an kashe sojoji hamsin da uku da kuma farar hula ɗaya. a wani hari da 'yan bindiga suka kai a wani shingen sojoji da ke arewacin ƙasar. Harin dai da aka kai jiya Juma'a na ɗaya daga cikin munanan har-hare da aka kai a tashe-tashen hankali da 'yan mayakan ke yi a 'yan kwanan nan. Yaya Sangare, ministan sadarwar ƙasar ta Mali, ya ce an gano mutane goma da suka tsira daga harin a wani wurin bincike na soja da ke Indilema a yankin Maneka. gwamnatin kasar ta faɗa a wata sanarwa cewa an tura jami'an soja su sa ido a wurin su kuma yi farautar maharan nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin. farar hula tara suka mutu a wata nakiya da ta tashi a afghanistan a bayan an ta tashi a yau asabar harin da ya yi sanadiyar mutuwar waɗannan yaran mai magana da yawun rundunar 'yan sandar kasar khalil asir ya ce nakiyar ta tashi ne a arewa maso gabashin lardin takran inda ta kashe yara waɗanda ke tsakiyar wanda ke tsakanin shekaru tara zuwa goma sha biyu da haihuwa asir ya kuma ya kuma ce 'yan taliban ne suka birne wannan nakiyar a wurin amma abin takaici a yau ɗaya daga cikin nakiyoyin ta tashi ta sanadiyar mutuwar waɗannan yara da ke makarantar firamare su guda tara. 'Yan taliban da ke rike da iko a yankin suka kuma yi ƙoƙarin fafutukar suka yi ƙoƙarin fatattakar dakarun da ke samun goyon bayan Amurka ba su mai da martani ba nan take. jami'an kwana-kwana na ci gaba da ƙoƙarin shawo kan wutar daji da ke ci a jihar california ciki har da wata sabuwar gobara da ke ba zuwa da sauri a kudancin jihar ta California. Jami'an sun ce gobarar dajin da ke ci arewa a arewacin birnin Los Angeles wadda aka yi wa lakabi da Mariya ta maye eka kusan dubu uku da ɗari bakwai tun bayan wata a yammacin ranar alhamis duk da sanyi-sanyin yanayi da ake da shi a wurin wanda ya taimakawa 'yan kwana-kwanan a faɗin jihar jami'an sun kwace sun kuce kutar da dajin da take tashi a garin ventura tasa ta samo asalta wadda ke da kimanin nau'i na da ke da tafiya kimanin kusan kilomita dubu takwas wanda yanzu hakan ga mutane dubu takwas ne suka gudu daga wannan yankin Wani rahoto da jaridar Los Angeles Times ta ce kokarin shawo kan gobarar da fashewar ruwa da jirage masu saukar masu tashin angulu masu saukar angulu wanda kuma wasu suka bayyana waɗanda ba a san da su ba ko kuma ba ba su izini ba ya kawo tsaiko a wannan aiki na ceto wannan yankin. yanzu dai dakarun sojojin dakarun uh, rundunar 'yan kwana-kwana suna kokarin ganin sun shawo kan wannan wuta a yankin. A jiya Juma'a a ƙasar Vietnam ta sanar da kasar vietnam ta sanar da ta sanar cewar a karan farko a wani lamari ta kama waɗansu mutane da take zaton cewar suna safarar jama'a a tsallaka suna tsallakawa da su daga wani yanki zuwa wani yanki a birnin Exas da ke ingila a yankin da aka kama su kenan inda hukumar suka gano cewar kwarakin nan a vietnam mutane kusan guda 39 da suka yi imani cewar sun mutu ne sakamakon rashin iska mai sassa a cikin wata mota 'yan sanda dai da ke lardin na tahin sun ce sun kama mutane biyu sun kuma tunzura su zuwa gaba wasu iyalai guda goma 'yan lardin suka ba da rahoton cewar suna tunanin 'yan uwansu ne suke cikin wannan suke daga daga cikin waɗannan mutane 39 da suka mutu lamarin dai ya kai matakin koli wanda hadda sai da ta kai ga firaministan birtaniya da na vietnam suka ba da umarni a gudanar da bincike an kuma faɗawa cewar an kuma faɗa da binciken da zai ba da cikakken bayani wanda ya kunshi ƙasashen china ireland da kuma belgium inda jami'an suka ce a direban motar ya ce shi yana kai biskit ne mutane biyu dai an tume su da wannan laifin na kisan waɗannan mutane labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a nan birnin washington dc Ƙungiyar ba da agaji ta baƙi ta ƙasa da ƙasa da ake kira IOM a takaice ta sake yin kira ga wayansu 'yan bindiga da su saki wata mata da kuma wani yaro da suka kama mai shekaru hudu da haihuwa da suka yi garkuwa da shi a kudancin sudan ranar lahadi da ta gabata ba tare da ta wayansu ka'idoji ba ko sharaɗa. an sace matar da yaron ne a lokacin wata gama da ta ɓarke tsakanin wasu ƙungiyoyin 'yan bindiga guda biyu a yankin tasker equatorial da ke sudan jami'an aikin wannan hukuma maza sun tabbatar da cewar an yi wannan kamen mai magana da yawun kungiyar ta kasa da kasa paul dillon ya ce har yanzu ba a san inda abokiyar aikinsa take ba da kuma shi wannan yaren. ya kara da cewar ana ci gaba da kokarin ganin an sako su da kuma gano 'yan bindigar da suka sace su. a gaida Yusuf Aliyu Harande. To sai fa gyara hotanninmu. Ƙungiyar gwamnonin Najeriya sun ce sufa za su tattaunawa ne da ma'aikatansu dangane da batun biyan sabon albashi? To ko mai 'yan kwadago za su ce akan haka? Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina. Tun dai lokacin da aka kawo ƙarshen takaddama tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da ƙungiyoyin kwadagon ƙasar dangane da aiwatar da sabon tsarin albashi na Naira dubu talatin, yanzu kuma wata sabuwa na neman kunno kai. Ƙungiyar gwamnonin Najeriya ta ce aiwatar da sabon tsarin albashin nan fa zai ta'allaka ne bisa zurfin aljihun kowace jiha, kasancewar su ma daban-daban ne. Shugaban ƙungiyar gwamnonin Najeriya kuma gwamnan jihar Ekiti Dr. Kayode Fayemi ya ce kowace jiha za ta tattauna ne da ma'aikatanta don cimma abin da za ta iya biya. Kome 'yan kwadagon za su ce akan haka? comrade nuhu abayatoro shine mataimakin babban sakataren kungiyar kwadago ta tuc a Najeriya. To alhamdulillah kungiyar Gwadago ta TUC tana ikinarin cewa kowane jiha a ƙasar Najeriya za ta iya biyan alfashi mafi ƙanƙanta na dubu talatin. Duk wani jihan gwamnan jihan da ya ce ma ba zai iya biya ba to ka tabbatar akwai wani bita da kulli da yake so yawa ma'aikata ne. eh to amma su abin da suke cewar shi ne samun su ya bambanta wadda jihar ta fi wata jihar samun kuɗin shiga kuma in kai la'akari da cewar hatta wannan mafi karancin albashi na baya na dubu sha takwas ɗin ba kowace jiha ke iya biyan wani abin yadda ya kamata ba ba ka ganin wannan dubu talatin kamar zai zama da nauyi akan wasu daga cikin miskinan jihohi ko kaɗan ba zai zama da nauyi ba mun yadda samun su ba ɗaya bane kashe kuɗin su ma ai ba ɗaya bane idan ma gwamnonin jihohi suka ba wa ma'aikata muhimmancin da ya dace za su iya biya in aka tsutsuke allubazaranci da 'yan sake saken da ake yi mun tabbata za su iya biyan albashi mafi kankanta wa ma'aikatan Najeriya. To amma yanzu misali idan su suka nace cewar lalle fa ba za su biya wannan sabon albashi ba sai dai su tattauna da ma'aikatan su domin a ga me za a iya biya. Ku a kwadagwance me matsayin ku akan haka? Idan hakan ta auku za mu tura kwararrunmu su je su zauna da gwamnonin jihohin da ma'aikatan wakilan ma'aikatan jihohin a fito da takardun mu gani. Ai ma'aikatan mu su suke kowane ma'aikata a jiya ko da gwamna ya baka bayanan da ba daidai ba dole ma'aikata za su je bamu bayanai wanda daidai ne ma'aikatanmu da suke wannan ma'aikatun sun riga sun gwada mana sun bamu bayanan cewa kowace jiha a najeriya idan an rage allubazaranci da sama da faɗi da dukiyar ƙasa za a iya biyan albashin nan. comrade nuhu abaya toro shine mataimakin babban sakataren kungiyar kwadago ta tuc a najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan maina kaina. To a yau ne ake taron kungiyar zumunta na 'yan arewacin Najeriya da ake yi shekara-shekara a garin Silver Spring da ke jihar Maryland. Yanzu kai tsaye muna tare da abokiyar aikinmu Madina mai shanu da ke wurin yanzu haka. To Madina yanzu me ke faruwa a wurin? To yanzu dai ina ɗakin da za a gudanar da taron wacce kungiyar zumunta ke gudanarwa shekara-shekara domin tattauna batutuwan da suka shafi Najeriya. Mutane dai sun fara zuwa gaskiya ɗakin taron bai cika sosai ba kuma eh akwai dai mutane da dama dai gaskiya da suka zo eh, kuma ake sa ran za su halarci taron to um, me kike me ake sa ran za a tattauna a wannan taron a yau babban abin da za a mai da hankali a kai shine kima da kuma mutuncin najeriya a idon duniya ganin yadda wasu suke kokarin batawa kasar najeriya suna a yanzu mm. to kuma na ji ki magana uh, baki da dama eh. to su wasu daga ina daga ina ake uh, wayannan bakin za su zo to gaskiya mutane da dama daga jihohi da birane daban-daban a nan amurka sun halarci wannan taron kuma abin sha'awa shine an ce kungiyar 'yan arewacin najeriya da na zo wannan wurin na ga ba 'yan arewa ba ne ba kawai ba hausawa ba ne ba kawai akwai 'yan kabilar ibo akwai yarbawa da dai sauransu babban bakon da ake sa ran zai halarci taron dai shine mataimakin jakadan amurka a nigeria ambassador hassan hassan wanda yana hanyarsa ta zuwa nan to amurkawa fa su ma dai za su zo wannan taron ko dai kawai dai yan nigeria kaɗi za a haba duk za a zo ai duk za a zo yanzu dai kowa na kan hanyarsa amma duk har amurkawa duk za a zo a haɗu a nan a tattauna to ah, yanzu haka dai ba a taru ba sosai dai ko dai an riga an cika an faru za mu iya magana da ko mutum ɗaya daga cikin taron? Ah, ba a yanzu mutane gaskiya suna cin abinci mm. ah, ɗakin taron gaskiya bai cika ba sosai amma dai mutane suna kan hanyar su. to madalla mun gode madina madina mai shanu kenan zuwa an jima za mu ƙara ta mu ji me ake ciki. inyara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau. to yara ku ne gobe haba yara mayan gobe haba yara Allah rana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta 'yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau Madalla yanzu kuma bari mu je kasar Kamaru. A kwanan nan ne gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta sanya wa kasar Kamaru takunkumi bisa zargin gwamnatin Mr. Biya uh, ta keta hakokin bil'adama a yakin wasu masu amfani da harshen Ingilishi ga wakilinmu Awal Garba da ƙarin bayani. wannan ne yasa na tambayi alhaji ya barista mazauni ne a jihar arewa mai nisan a alal hakika gaskiya takunkumin da ƙasa amurka ta saka ma kamaru a gaskiya ba mu ji daɗin sa ba musamman a nan arewa mai nisa na ainihin janye sojojin amurka a arewacin kamaru da kuma yi sa ma kamaru takunkumi wajen saida mata da makamai ya kamata a bi gaskiya ni kama na shawara ya kamata a ce an bi hanyar diflomasiya a duba turom ya kamata ce donald trump ya duba a duba a janye mana wannan takunkumin saboda gaskiya sojojin amurka a kasar kamaru gaskiya sun taimaka mana sosai wajen kawo karshen boko haram sun taimaka ma rundunar sojan kamaru ta fannin kayan aiki musamman a nan arewa mai nisa da kuma yan awaren da kuma bangaren yan awaren ingilishi gaskiya sun taimaka ma ainihin sojan kamaru sosai ta fannin makamai na zamani da kuma da horo na zamani da kuma ainihin da dabarun aiki da yaƙi na zamani gaba ɗaya sun taimaka ma kamaru saboda haka ya kamata a duba a duba hanyar diplomasiya alhaji mutari baminda ɗan yankin masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila ne amurka ƙasa ce wanda demokradiyya ya riga ya mamaye su so sun saba ganin cewa an ɗaukaka bil'adama ba an take haƙƙin bil'adama ba eh, a nan kuma ƙasar mu ta kamaru muna ganin abubuwan da yake faruwa a cikin eh, yanki na harshen ingilishi kamar nan sashen Norway da southwest abubuwa da suke faruwa na ainihin yadda ake take haƙƙin bil'adama yadda yanzu ran mutum ya zan ba a bakin komai yake ba mutum ne zai iya fita da gida bai san ko zai dayin ma ba saboda harbe-harbe yawa ga kuma kashe-kashe ga kone-kone na gidajen mutane da sauransu ai dole ne ƙasa kamar amurka wanda take lamba ɗaya a duniya dole ai ta nuna eh, ƙasan kamaru saboda ya gani cewa abin da yake aikatarwa nan ba daidai bane ko zai gyara alhaji ahmadu ya daga cikin masu fada a ji a gwamnatin shugaba biya yau tafiyan da ake yin da suke cewa ba mu kare haƙoƙin bil adam shi a lura cewa a duk wata yakin ana yaƙi akwai irin abubuwan da yake kama da haka ko su ma lokacin mun gani lokacin da suke a eh, cikin ƙasar iraki abin da aka yi sojojin amurka suka yi a fursunan abu ghraib sun yi abubuwa dewa a bayan da haka a ƙasan siriya a ƙasan ko ina muna gani abin da sojojin amurka su ma suke wannan yayin yaƙi ba za a iya cewa wannan rashin kare haƙƙin bil'adama ne kamaru na kokari akan wannan al'amarin muna da kungiyoyi daban-daban daban da suke nan suke kare haƙƙin biladama a ƙasar kamaru kuma komai in ka zo za ka yi bincike a ƙasar kamaru akan kare dokoki da kare haƙƙin ɗan adam ana buɗe maka kofofi ka yi bincike Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To madalla a gaida awal garba. Masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe goma na safe da minti goma takwas. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin masu mu da dama. Da suka hada da Sani Musa Kano da Lawal Abdullahi daga Maiduguri da Muhammad Hassan masu son jin tarihin Hausawa da Fulanin kasar Sudan da yadda suka tsinci kansu a Sudan da kuma yadda suke ma'amala da larabawan kasar. To idan masu tambayar na saurare, ga ƙarshen bayanin da wani mutumin garin mai wurno na ƙasar Sudan, wanda iyayensa 'yan asalin jihar Bauchi ne, wanda ya zama babban shehin malami kuma shugaban sashen nazarin harsunan Afirka a jami'ar Khartoum ta Sudan, mai suna Profeso Al'amin Muhammad Abu Manga, wanda zai ɗora da amsa tambayar da muka masa cewa ko ana damawa da Hausawa da Fulani a harkokin tattalin arziki da siyasar Sudan? of course yanzu musamman ma yanzu shekarun goma da suka wuce din nan to bari in baka albishir wato wanda wajen takarawa abin kin kasa wanda ya zo na biyu bayan umar albashir ba fulatani bisiya ba akwai fadlosid isa shaibu yanzu ko shi ne yake speaking in ganin wajen ah, ta opposition ne fadlosid ne yake speaker na waɗannan na ɓangaren abin nan opposition amma shi ne ya zo na biyu bayan umar bayan albashir of course waɗannan musamman madadin fulani waɗanda suke fashi na ai yanzu constituency na alfashin kan shi daga tun da aka fara election wato bufalitan ne ke cin zaɓe na alfashin center to kuma akwai fulani a fulani a tulis a gabancin darfur kazan darfur su ma yanzu gwamna na south kurdufan wata zan kurdufan inda yake aka yaƙi yanzu na uh, har yanzu akwai ba ta a can gwamna shi ma bafulata ne mutumin uh, tulis mutumin south darfur Da bafulata ne kuma yana filanci ma ba wai waɗanda ba sa yi ba sojoji manyan sojoji wan ai da speaker mai ba da ministan tsaro shawara dan uwan mu shi na shi na fulatani mutanen da suka tashi daga can kasan mali an shiga sosai fa cikin abin wannan wannan gwamnati da gaskiya ba mu muna muna mutanen sukan sha wahala amma yanzu kama an samu ko malamai malaman jami'o'i farfesa farfesa ni yanzu my sister is also abin eh, eh, assistant professor a nan ne university akwai duk fakalti na engineering da mene za a samu mutanen mu. ina eh, anyway yanzu kan a gaskiya ba mu da wani matsala wanda za mu iya mu ce abin da muna complaining. Shin ko ana yawan kama Hausawa da Fulani a kasar Sudan? A ina ai wannan ya zama tarihi kenan. <laughs> Ya zama tarihi ai da za ka wannan ba a maganan wannan ma ba. Ko dama ba a kasan a Sudan ba a fi amuna ce a kama wannan kai amma sai da yanzu sai da waɗanda su hausa wani waɗanda idan ka san shi ma ka san baƙo ne saboda yanzu akwai agents wanda suke kawo masu bara ka san yanzu wa zama abun nan international trafficking ko human trafficking ne wato yanzu za ka samu agents suna kan kawo masu bara daga can ko nigeria ko nigeria sai su suna bara kasan wani wani bi ana yi wa ana waɗannan ana kama su a mai da su amma idan waɗanda suka zanna wani shekara hamsin da suka wuce ko sikin kasan da wanda ke tambaye sun zama full citizen ɗan ƙasa ne fa fa ne sosai da shekara ko biyar ko shida da suka wuce ana interview nasa ne ana interview ana interview ɗinsa anyway yana so ya ba a excuse saboda a lokacin ana magana a darfur ana zargin shi ya shiga da abin nan da larabawan da daga niger ko daga nune ba tare da su ɗan ƙasa ne yake ai hausawa ma ga sunan a jazira ba ai ba nan suke zanna ba wato su ba ƙasa ba to wannan ya jawo abin nan tashin hankali su hausawan daga gabar kasala suka ta a zanga-zanga da nene har ma aka samu kisa su suka kashe dan polisu ma suka wasu suka rayukansu kuma a gaskiya su hausawan sun samu fa'ida in wani saboda an ba su dama kwarai wajen gidan rediyo da kirgin su nuna kansu su nuna abin nan kalca nasu su nuna abin nan kasan nawo daga wurin nan lokaci na ina ga irin cewa suna samun dama kwarai su wajen abin nan gidan rediyo da talabijin da sauransu wato ai an samu canji canji da wato shekaru biyar da suka wuce da fulani da hausa da kasu samu su jefa kuruku har ya zama ɗan ɗaya cikinsu ya takara ta zai zama shugaban kasa kasan wannan abun ci gaba ne aka samu wajen eh. kuma ba za a yi a samu irin wannan abu ba tare da canje canjen da aka samu ma a kasashen duniya gaba daya irin wajen tu alhakin dan adam da sauransu duk kasan suna da tasiri to ko yaya wasu fulanin sudan suka fara amfani da harshen hausa in gaya maka wato mai wurno gari ne wanda da lokacin da kakanninmu da rai wato su wani ne amma suna hausa fiye da da fillanci kuma da gidan sarki idan baka iya hausa ba za ka iya ka yi communication ba za ka iya ka shiga ka ji daɗi ba saboda duk hausa suke yi amma a lokacin fulanin sokoto da na kano da ni duk dama a lokacin da suka yi hijira hausa suke yi amma da yake rinyayen mutanen hijira daga wajen su katagun da nisau da dubbe gombe da can kasashe inda da adamawa inda filfil ake yi da to shine suka zama ringaya mai wurno sai zama kowanne yanzu idan saurayi ne a mai wurno kamar wato mai shekara arba'in ko hamsin haka mm. don dai shi dan mai wurno kuma tsakiyar mai wurno yake idan bahaushe ne yana jin fillanci idan ba filatani ne yana hausa kuma yana of course larabci kuma koma koma yana yana larabci ne harshen harshen kasa gaba daya to saboda haka mu yanzu lokacin da muka tashi muna jin duk harsunan nan guda uku amma idan bahaushe ne sai ka ji fillancin nasa yana ji yana yanayar amma ba kama ba daidai ba ne idan ba fulatani ba ta ne shi ma hausa ko yana ji yana nuna amma skill zama ba daidai amma ko wanda bai karatu ma a mai wurin wanda bai karatu ba zai iya yayi hausa yana yi filanci yayi larabci ko bai shiga ko bai bai je makaranta abun nan boko ba to shin ya yiwuwar dorewar amfani da harshen hausa a sudan wan wato gaskiya matasa idan kana tsaye kamar sa da safe haka yara suna tafiya makaranta da larabci take magana kana jin ko yan abin da tun da gafin ma yara kanana su ma su ma larabci suke yi kuma duk masu wato abin nan uwayensu duk da larabci suke yi musu magana saboda haka nan gaba a gaskiya ba na jin cewa za mu iya waɗannan harsuna a ce za a yi a same su wani shekara ashirin ko talatin da za su nan gaba da wuya a ce za a samu yara mm-hmm. waɗanda suke fillanci ko hausa don a garinmu na yau su hausawa sun fi ƙoƙarin cewa su kama harshen su fi mm. da fulani da fulanin ko sai fulanin daji ya same su ko za su in su ta su daɗe za su mm. daɗe suna suna fillanci amma waɗannan fulanin da suke birane ba za su iya ba saboda su waɗannan da ɗin fulanin da ko ko ba ni ruwa da fillanci ba bai sani ba idan ya koyi. ya batun mawaƙan hausa a sudan akwai shahararrun mawaki kamar su ibrahim hussein wato dan garbal gash kasala inda nake da kai wannan anguwa ta hausa wato ibrahim hussein ai ya zama one of the first class kuma cikin mawakan sudan da haushe ne kuma yana iya waka da hausa kuma akwai fulani kamar sharhadin shi da iya filfil da amma shi ma shi ne na farko wanda ya yi jazz waƙoƙin jazz kuma har hmm. yanzu yana nan shi ba fulatani ne amma ba zai bai iya ba ya zo da ya ce da ni do Allah yana so ya koyi fulanci da shi ai yanzu ka girma ba zan iya in taimake ka ba irin waɗannan akwai su kuma ba zan iya in in amma ce to amma akwai ba kaɗan ba ne ina gode muku wannan kuma da kuke yi ina gode a voice of america da rana to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin farfeso al'amin muhammad abu manga na jami'ar khartoum ta sudan da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniya mu na wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe madalla kafin mu kammala shirin ga yusuf ya dawo da labarai amma a takaice. gwamnatin kasar mali ta ce an kashe sojoji hamsin da uku da kuma fara hula ɗaya a wani hari da 'yan bindiga suka kai a wani birni a wani wuje na shingen masu bincike na sojoji a arewacin kasar harin dai da aka kai jiya juma'a na ɗaya daga cikin munanan har-hare da aka kai a lokacin wannan tashe-tashen hankula da 'yan bindiga ke yi. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da Hailu Haili sai kuma injiniyan namu Voitech. Ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun sake haduwa. VOA Afrique.